ne dai sun nunar cewa an lura da irin hare-haren da 'yan bindiga suka dawo da kaiwa a yankin niger delta jin kaɗan bayan wani zaman tattaunawa da dattawan yankin na niger delta tare da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadarsa da ke abuja a wani kokari na cimma ƙarshen rigingimun da ke addabar yankin sai kwatsam aka ga kuma ƙungiyoyin 'yan bindiga suka ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin yakin musamman ma kungiyar 'yan bindigar niger delta avengers da kuma kungiyar niger delta justice mandate yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna da kungiyoyin 'yan bindigar niger delta musamman ma niger delta avengers da kuma niger delta justice mandate da dattawan yankin da kuma kabilu daban-daban na yankin mai arzikin mai inda suka ce dole ne kamin a cimma zaman tattaunawar sai an samu wakilci a kowace kabila wannan dai ba ƙaramin lamarin al'amari ba ne wani hari na baya-bayan nan dai wanda ya dada firgita harkokin ayyukan danyen mai a yankin na niger delta shine wanda kungiyar niger delta avengers ta yi ikirarin kaiwa inda suka fasa wasu bututayen mai mallakar kamfanonin mai guda uku wanda ya hada da kamfanin mai na shell waɗannan bututayen mai dai su ne suke ɗaukar danyen mai zuwa ƙasashen waje duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin ƙungiyoyin 'yan bindigar yankin niger delta lamarin ya citura sai dai kuma na ji ta bakin wani da cijo da ya san kungiyoyin 'yan yankin niger delta Mr. tunye princeway ya ce as much as we all know that we still continue to think and believe that the youth listen to the elders ya ce matsalar da ke faruwa a yanzu muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa duk mun san haka amma sai dai mu dora rudin kanmu ce wanda dattawan yankin niger delta na da mutunci a idon matasa zuwa yanzu dai an tura ɗaruruwan dakarun tsaro na ruwa da na ƙasa da ɗimbin makamai domin tabbatar da tsaro ga harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin niger delta janar rabe abubakar shine mai magana da yawon hidikwatar rundunar tsaro ta ƙasa ya kuma yi mini ƙarin bayani. Ah, Lamiru ka san ji lamurra na tsaro wani abu ne wanda an mai da mahimmanci a wannan wurin. Abin da ke wakana ba wai wani sabon mataki sojojin suka ɗauka ba in na yaka abin da muka yi muna tabbatar da cewa mu samu babban zama a wannan wurin domin mu maganin dukkan wasu ta'addanci ci gaba da ainihin dakule hannun agogo baya mu tabbatar cewa an kawo tsaro kuma tsaron nan wanda yake da muhimmanci wanda zai taimaka mu kama dukkan wasu wanda suke cikin waɗanda ake nema ainihin haka abubuwa rabu mutu mai da sauran makamancin Ko yaya masana ke kallon waɗannan hare-hare da ma shirin tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya. Malam Kabir Asada wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya kuma ya yi tsokaci a kai. Sun kawo bukatu goma sha shidda waɗanda suka ce dole sai an biya musu waɗannan bukatu kafin su bari a samu zaman lafiya. Da farko suna maganar cewa su kansu kamfanonin nan da suke haƙuman na Iran dole ne su ɗauko manyan hedikwatocinsu su mai da su yankinsu suka ce dole ne mutanensu su ma a kasa rijiyoyin man nan a basu zaka ga cewa wasu bukatu da suke kawowa zaka ga abu ne kawai ake zuwa da shi da wata manufa ta biyan bukata ta siyasa ta kuma wasu 'yan kalilan daga su yadda nake hasashen wannan al'amari ana da tattaunawa ne kuma tattaunawa wanda daga ƙarshe yana da waya a samu nasara lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya